علامة محمد خليل حراس رحمه الله قوله للعبد فيها خيمة من لؤلؤ ba ga ga masu masu lekawa da suka iya lekawa ba irin ka ba bacci naumu يعني أن للمؤمن في الجنة خيمة مؤمن نادئل وتخيمة الجنة مجوفة على ركك قد صنع صنع قد صنعها له أمس ونن لؤلؤ تنتين أحسن الخالقين وأن تقول هذه الخيبة أو ونن تنتي ستون ميلا وفي كل ركن من أركانها زوجة له من أجمل النساء تو دنيا دي كان سجد المؤمن فيجامع كل واحدة min hunna yana tarawa da kowanne daga cikinsu min gairi an yara hinna ba'dan wazalika litaba'udi ma bainahu hunna kan zu tsakana ka ce kilomita ɗaya yaushe za da juna hmm? ban je ba to bare sittin to an wai a cikin maka gaya tsakani kuma tudu ne وهذه الخيمة فيها مقاسي wannan tantin da ake maganar lu'ulu'i ne dutse ne guda ɗaya yawancan ciki flat-flat ne ga sunan biha abawabun masnu'a min zahabi wa durrun muzayyanu bil murjan da kaya mai yake da suna eh, sunadarai na murjani a ƙofar wahiya gairul gurafi wancan fa ba gurafu ne ba gidajen yan aljanna ne ba can wal qusur bal hiya khiyamu fil basati wa ala shawatil anhari wannan an fita yawon shakatawa ne amma gidajen aljannan na can inda suke hmm, duk ɗaya ne wannan zai bai larabci kake nema a cikin nan ina littafin larabci wannan ne mai ƙarshen takardar faɗi wani littafin yanzu a daina matsalar kuma a ɗauko littafin duk in ji labarin littafin ce a daina wannan ya ɗauko wancan bari yi shiru shi ba ga masa littafi an yi sai dai ba ba da labarin littafin ba hmm. to wani da ya shafin ka nawa littafin ka ba a magana fi sahihaini min hadisi abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لقيمة والله ينادى إذن ونتنتي من لؤلؤتي واحدة مجوفة راركتيا طولها ستون ميلا فيها أهلون أقوي إيالي ما أتكي يطوف عليهم المؤمنون fala yara ba ba'dan in yana wurin wannan wacce ba ta san da wacce ba ma ba hakan nan suke raye a ciki ran da mai gida ya zo a dinga murna to ba murnan ba ba aljannan ba ba matar ba ba kalmomin ba ya za a yi ta samu ita wannan aljanna har a samu irin wannan tanti dole dai ba abin da zai ba da nan sai dai bayar da rayuwa da dukiya وروى ابن أبي الدنيا بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال لكل مسلم خيرة Musulmi مسلمي نادى خيره ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها كل يوم من كل باب تهفى أكون قفا عنك شبو فعل ولن أقوي كايا كوتا كايا آلات وهدية bayan kayan alatu da abinci da wane ne ga kuma kera wata ajiya ana naɗe kyauta ce wannan daga Allah wa karama mace ne khairatun hisan hey wa hadiyatun wa karamatun a lam takun qablu dhalika وليس في هذه الخيمة سوى الحور العين sai mata horul in a ciki. Alati lawil taqat ihdahunna bishamsi wal qamari la'azarat bi nuriha. wanda da ɗayansu za su haɗu da rana ko wata, to ai da ta tafiyar da haskensu. yanzu ga rana mu je ka nuna min tauraro ɗaya ɗan bunda ne kaɗai zai iya nuna tauraro yanzu hal tastati'u ya barnawi la tastati'u yanzu ka fita rana na yadda ke da hasken nan ka kalli sama ka gano tauraro to da a ‘yar aljanna za ta fito hasken ta yanzu za a daina ganin wata ranar nan. Hasken a bishiyar ranar sai dai ka ga wani ƙoƙo in ma ya gano. amurin fi la ainu ra'ad Sai dai misali ana iya gadewa. Menene wala annahuma munkasifani wala khilta kai da sai ka ɗauka khusufi akai. kai tun da to ina rana babu rana haske ya baje ta ba a garinta kai idon aljanna ma dai na jin daban ne walillahi hati kalkhiya kam lil qulubi biha min ta'alluqin Kam للتعلق كم من تعلق للقلوب بها ratayuwa nawa ga zukata a wannan haiba ka barin ya da karatun nan yanzu kai zuciyarka ta rataye kana son wannan haiba <laughs> ni gani nake ai kana son abin da ka sani ne san bello tunda an wuce ilimin mutum ballantana ka je kana fatan ka samu wannan kai ba ta wuce ilimin mutum a ce ga wani dutse da ga gidaje a ciki ga wane ne girmansa kamar wata duniya to kilomita sittin sama faɗi hawa ina ka je ka hau litta ta kai kanan ta menene ta kai kanan sannan kuma a yanzu wannan ce za ta zama tawani kadai yi. yi nake kwanciya gindin kargo. suranta ta za ta zato a cikin zukatanka ni dai kawai sai dai dunkule zahir aljanna akwai daɗi aljanna akwai hoto, to Allah ka hutar da mu Allah kada ka sanya a mu wannan karatun kawai to amma nan ina ce sai zukata da dama sun rataye da wannan ainihin abin da yake to ai mu ba mu san ni dai to khasa ban san na kasa suranta wannan kaiman har da zan ina kaunarta ina son in shige ta ban san ko ya kuke jin wannan karatun don muna son karatun da na shige ku fa kaima ce ga ta ce maka ‘yar ciki da za ta fito hasken rana zai bata. Ta ai mutu tsoron wurin ma zai dinga ji. Dole ba ta bakin wasu ga riwayoyi ne ne ko menene mutum in ya je ga ‘yar masu ma'awa ta sahidima ya dinga durƙusa sannan ku. Ina sannan ku ina ake, a ah, wuce wuce wuce, ogan tana ciki. Eh, madan na ciki wuce ciki kawai nan duka ne wanda da za a bar maka wannan leburori masu gogen sun isa har sun wuce ba to amma ce ina ai kana ciki amrun amru la yatasawwaru na tsaya anan ni ba samu abokin tattauna ba bari mu shi da duk iri na ne eh kayan alatu sai yanzu ku shirya mu tafi zagaye Abuja. Mafindi? Eh? aje aje a kai mu Abuja mu je mu je hotel din Abuja ba ba mun je shan ruwa ne ba ba mun je shan shayi ne ba kawai mu ga gini to ƙauyawa ne Allah ya kiyaye zuwa na makka da na dawo daga ran da na dawo farkon dawowa na na sauka iyakon na ga duhu baƙi irin ga wata yar cike lantan inda jirgin mu ya sauka ya garo ita ho ita abun nan ce ga yan sojoji a tsaye kowa da bindiga da sun yi abun nan ana sannan ku da zuwa sannan da yake hausa hausa ne farka da zuwa alhaji ni haushe su na dingaji kawai na haɗa fuska ikon Allah mu kuma nan za mu zauna can ko ina haske ya kallanka jirage karan jirgin ma bai kamata da shi ba wannan ya tashi wancan sun sauka wannan zan ta yi rubuji kawai ake ta tsaye wannan menene wannan kyau ya gifta wannan wane ne haka amma nan shiru ɗaya ne ya sauka da kyar ɗayan kuma aka za ka dai san sanda zuwa alhaji sanda zuwa alhaji sanda zuwa so a zuciya ta abinda kawai na waye gari ina son su sun tau suna suna kaunan yan uwa su shine kaɗai ka ungwale su ikon Allah kuma nan za mu zauna munan ne namu na ka ɗauko ma mota na gangano na yau tudun wada na ga an cika su mota abdulsalam ta yi haka na tafiya ta yi fakin wanda ya sauka ce kai ko martaban wannan fa ban da ita amma kuma ga nan na raina su yan bukkokin nan na hanyar kasuwan eh, yan gwari din nan nan ta nan muka shigo yan bukkokin ga nan ana sai da ganye ga nan ana sai da wane ne haya haya haya wasu ba ruwansu da mu wanda suka ga mu kuma ya ga malam ga malam ni dan na wartake na iso aka tsaya na aka na kofar daki na sa kulle na buɗa na shiga ciki kai sai shi kenan yanzu an gama makka kuma ni nan ne wurin zama nan Laji kan fa'ida, ya taso da sauri, ɓada barkan ku da ruwa, barkan ku da ruwa. Sai na kallon shi kawai, kamar ina haƙe da shi. Liman ya zo, yayan wannan malam salihu Allah ji kasa da wuce malam barka da ruwa lafiya wasan da muke ranar kawai sai na ji malam ba na san garin shi ba sai an yi je ranar Allahu akbar Allahu ikon ba kowa a masallaci ta kuma nan za mu zauna mu yi sallah mu kuma muka yi sallah ina ta ta ajiye to amma lahira na nan allati law lawil taqat ihdahuwa min na wuce wannan fihinna qasiratu tarfi to wannan kullum wannan kasira ta tarhi yana yawan fassara ta saboda a riƙe ta tana hana wa mutum ganin wata saboda kyanta ko kuma ita ba ta da wani irin ka. fala yanzurna ila gairi azwajihinna wa hunna khairatun hisanun ga khairatun kana khairatun guda ɗaya khairatun da yawa khairatun akhlaqan masu halaye masu kyau ba ɓata rai wa wujuhan fiskokinsu da kyan gani kamula min hunna zahir wal batinu ciki da waje ya kammala wal khuluqu ko me ga da su da wal khuluqu wal khuluqu kamar maimai akai Eh? wal khalqu yaje to a wal khalqu ko wal khuluqu eh, wannan wasalin kawai sai a canza shi a cire wannan abun nan din damman ayar a dawo da daurin kan wannan wal khalqu wal khuluqu yayi fattafaqa lahum al hasanu wal jamalu mal ihsani wa karimil khilal to ni in gane abu mai da ma mutum zai abu ne eh to abu ne